A rahoton mu na nishadi a yau mun samu bakoncin Aminu Bala mai lalle, producer a harkar fim kuma jarumi wanda a yanzu yake ba da umarni. Yanzu kuma na directing. Dan yanzu haka na directing din wani TV series wanda ake wanda sunansa 'yan doka. Eh, sai comedy. Kamar shekaru nawa kenan da fara harkar fim? eh yanzu dai na kai kusan shekara ashirin ina yin sana'ar fim kana shekara nawa ka fara kenan eh gaskiya na secondary na fara tunanin yadda zan yi fara yin harkar fim daga rubutu ta nan muka haɗu da sami na hassan ya kasai da su bala ana tsasa ba kaso sabon gari wajen sauki bookshelf so daga nan muka fara tattaunawa da su yadda suke yin fim har a gaice na zo wajen da ake yin aikin fim don bakan da mai rikicin duniya na gani bayan wasu 'yan lokuta kuma ya sake janyo ni har muka fara yin testin na yi wasu fina-finai a farko mun yi wani fim abin da ka shuka muka zo muka yi na shan da Allah ke so da ni da sani mai iska dan daga wannan lokacin sai ne producing din fim dina kuma aljanna mace wanda muka sa sai shaksi da shak haka dai na fara yi so ina can na fara yin fim wajen 97 zuwa 98 a ah, me abin sha'awa a wannan harka ta fim da kake yi eh ni ba abin da yake bani sha'awa da farko dai dukkanin mu wanda zaki ga mafi yawa mun shiga wannan harkar fim mun fara kallon ta ne daga na inda yana ba mu sha'awa sai muka ga ya zamu yi da Hausa namu sai muka fara yin ta a lokacin da muka fara yin ta ai ba kasuwanci bane ba ta ba da kuɗi mm-hmm. ba ta ba da kuɗi yanzu ne take ba da kuɗi da sha'awa ce sha'awa ce kawai sai a yi fim din a gama kawai dai ku zo ku zauna ku kalla ku dan sai da wanda aka saida tun da hoton kati ne zaka je ka wanko a studio mm-hmm. kuma wasu ta dobin yanzu ne ya zama neman kuɗi har muke samu muke ci muke sha tare da iyalanmu muka yi aure muke tare da 'ya'yanmu yanzu haka ka ce da jarumi me yasa ka bar fannin jarumtaka ka zo eh. ba da kana shiryawa eh yanzu abin da yasa nake son na na jingine yin acting a yanzu nake son na yi directing domin na kula da kyau da yawa suna yin directing suna yin kokari kuma yanzu na fi sha'awar na zama a bayan kyamara a kan. na zama ina fitowa a cikin ta baka so uh, mutane su dinga ganin ka eh, yanzu a cikin fim eh gaskiya kan yanzu na dan yanke har kawai mun dai sha'awa ce ta sa nake acting kuma yanzu sha'awa ta sa na ji bana yin sa yanzu bana son yin sa na fi son na yi directing yanzu directing nake so na yi da producing shine kawai business din da zan yi wannan TV series din wannan shine mm. karo na farko da ka fara shine karo na farko mm. kuma shine wanda nake directing din sa da kaina Abdulaziz dan Small yake mini producing kai ka nemo labarin koko zuwa akai aka same ka aka ce ga labari mm. so kodan ne tunanin zan yi directing film a yanzu babu wani na fara tunani sai na fara tuntuɓa da shawarorin irin mutanen da ya kamata mu yi sai muka fara tunanin to a yanzu ya kamata mu fara ne da comedy kuma ya zama na series mm. duda saboda lalacewar kasuwancin fina-finai yadda ya zama a yanzu mafi yawa daga cikin mu idan sun zuba su sun yi fim don su kai kasuwa suna cikin fargaba ne da rudi da kuma zullumin kuɗi za su dawo ko ba su dawo ba saboda farisi wannan farisi ya hana business din ya kawo kare tattalin arziki mai tarin yawa a cikin mu har ma ya sa wasu ma suna jin ya kamata ma ka haƙura domin da yiwuwar yanzu ka yi fim ma ba ka ci riba ba. to yanzu kai tuntun gashi ka ce wannan farisi din yana cin kutu a ƙwarya. Mm. wani yunƙuri ko wani tanadi kai na dakile yan farisi a wannan comedy ɗin da. eh da yake shi eh, yanzu series din. yana da sauki mu'amalarsa tun da ba mu damu da yanzu idan ka yi shi ka ce sai ka buga shi a kasuwa ka sai da shi ba mm. za mu yi ƙoƙari ne kawai mai alaƙa da gidajen tv da kuma kamfanuka da za su iya daukar nauyi sakatallukan su mu mai da kudaden mu wannan gurin ta nan muke fuskanin fuskar inda za mu iya mai da kudaden mu sai dai sai dai mai da kudaden mu da riba da shaurin wanda su ma fim din ai abin da sa muke barazana asara take shigo mana saboda karancin nemu da ake da su da gidajen kallo da kuma insecurity da yake faruwa a cikin kasar na ce yanzu kuma mu da sinima eh sinima bata kai taka ba tunda guda ɗaya ce Eh. me burin a babban buri na da tunani na anan yan kankanin shekaru a cikin wannan sana'a ta fim shine na ga na yi daraktin din wani fim da yake da alaka da bahaushe kai tsaye a fannin tsegumi kuwa Hajiya Aisha ɗan Kano wacce tuni da mata jima da shiga sahun jaruman furodusosi a yanzu haka na fagen aikin ɗaukar fim ɗinta da ta yi wa lakabi da kujerar mata. Ana ɗaukar fim ɗin ne a garin Kano. Haka zalika jaruma hawa maina ta koma gida kaduna a yammacin jiya bayan ta kammala aikin fim ɗin hangen nesa na mawaƙi nazifi asnani baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.